بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kusan muna shida ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya a hudubar masjidul qur'an a yau da ikon Allah na magana ne akan ah, Kuduba masjidil ƙoran yau da ikon Allah na magana ne akan kafircin Jona Jan akan musulman filato Abubuwa da suke faruwa a filato musamman a cikin garin Jos da ƙauyukan kewayen wurin iyata da hankalin duk wani musulmi mai imani. yana ta da hankalin duk wani ɗan ƙasa ko da bai da addini matukar iya kishin ƙasar iya ta da hankalin duk wani mutum mai son zaman lafiya don abubuwan da suke faruwa ababe ne da ke bayyana cewa ba a ma nemi zaman lafiyan ba abubuwa da suke faruwa iya nuna mana yadda ake cin mutuncin addini suna bayyana mana yadda jinin musulmi yawa ya gari jinin sauro ya fi shi daraja suna ƙara bayyana mana cewa ƙasar ana zaune ne kamar kace babu tsari babu doka suna bayyana mana a cewa akwai ‘ya'yan mowa akwai kuma ‘ya'yan bora ababen suna ƙara bayyana mana cewa ana zaluntar musulmai ta ɓangaren da ake jingina terrorism zuwa ga addinin su bayan ga asalin 'yan ta'adda a cikin jihar plateau makiya addinin musulunci suna kuma ƙara bayyana mana cewa renin wayen da ake musulunci ya yi yawa zaluncin da ake musulmi ya yi yawa ababen nan suna faruwa ne ganin tsakani da Allah duk duniya babu addinin da ya karantar da zaman lafiya irin addinin musulunci babu addinin da ke kare ran mutumin da bai laifi ba irin addinin musulunci mun san hadisi a bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana cewa mutum ya ma kashe kafirin amana wanda yake ba musulmi ba matukar bai yi laifi ba annabi ya ce gobe kiyama ba zai ma shaki aljanna ba Wanda yake kara bayyana mana a kasan nan babu wanda suke tsayawa su yi wa'azin zaman lafiya wallahi tsakani da Allah kamar musulmai babu wanda suke kwatanta irin waɗannan ababe mu ne wuraren ibadar mu babu munafurci za mu yi wa'azi spika na kan hanya ko ina tana kai sako za mu yi hudubar juma'a spika na kai wa ko ina mutum yake so ya ji ya ji za mu yi wa'azi ana sai da kasa ɗin ba a yanke komai da komai za a sa wa'azuzzukan mu a rediyo da tv amma muna da jama'ar da abun da suke faɗa a waje daban in sun tara mabiyansu a wurin ibada da ba a sa spika abun da suke faɗa daban bilhaƙiƙa waɗannan suna nan da yawa a cikin mafiya yawan waɗanda suke ba musu ba kiristoci akwai 'yan kaɗan daga cikin shugabanninsu masu neman zaman lafiya muna da 'yan kaɗan amma mafi yawa tsakani da Allah ba su ma kama hanyar zaman lafiyan ba balle su neme ta abin da ya faru a Jos wanda kowa yana da labari hakikanin abin da ya faru abin da ya faru ga duk wanda ke da hankali sharri ne da munafurci da kuma kiyayya na addini da jona jan yake yi muna roƙon Allah Allah ya tsine masa albarka in ba zai gane ba duk munafurcin da ya kulla Allah ya mayar a kansa muna roƙon Allah ya rugurguza al'amarinsa yadda ya rugurguza al'amarin fir'auna muna roƙon Allah yadda Allah ya yi dilin da magabata makiya addinin musulunci Allah ya yi dugu da shi mutumin nan ana cikin zama kwanan nan kafin rikicin nan ya faru a Kuro na rikicin da ya faru November 2008 har yanzu kwamishin bai gama zama ba na federal government report da ya tura gaba daya babu abun da ya kare akai tsakani da Allah sai akan jihar Bauchi wai yana suna ba da shawari a sa state of emergency a nan saboda an yi faɗan kala kato an yi faɗan boko haram me dalili ya manta da duk jinin da aka zubar ne ya bar mutane yan addininsa suna zubar da jinin musulmai wannan bai zama abin magana ba sai abin da ya faru a nan shi yake ganin abin magana me dalili ko da yaushe sukan zalunce mu kuma suna aiki da zaluncin da suka yi don su yi kokarin protectin kansu da